Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente. L'artiste s'exprime. Et Cette rubrique est consacrée à l'art et ceux qui le pratiquent. Vous êtes sur l'émission Tous Fada, une production du studio Kalango. Au sein de cette émission, une rubrique intitulée l'artiste s'exprime. Et sur cette rubrique, nous avons l'habitude de recevoir des grands noms. C'est un terrain pour les artistes. Cette rubrique est conçue par les jeunes. Cette rubrique est pour les jeunes. Merci d'être scotché un peu partout à travers nos 46 radios partenaires dans les quatre coins du Niger, mesdames et messieurs. Vous êtes aussi certainement scotchés à travers le site du studio Kalangou. Nous sommes samedi, ladies and gentlemen. Nous allons, dans un instant, recevoir des artistes comédiens. C'est pas de la musique, ou bien ils font de la musique, je ne sais pas. Il se, je Mesdames et messieurs, la troupe théâtrale Bon Bonferré sur l'artiste s'exprime, ladies and gentlemen! Har bai ma alubaru kanon mata, har salam is okay. Yeah, yeah. Mr. Man, God bless Africa. Yeah, yeah. And yeah. God bless Studio Kalangu. Confirm, confirm. Sometimes it's very cold, but mm. now I'm hearing that it's very hot, but here it's very cold. I mm. go farming no kan zangadai salo wa adiyai gumo. Yeah. Oh. Ah. oh. When I go I'm a farmer that say, oh. Chinwa chinra. Oh.

fulani boro gani hima mar pasinde sojo no kan de miro se ta zuru wadi ci yanda ino mati ci yanda ah, ah. dulma inci tarihi wo histoire wo agon nang sandi sojo tara no zuru son wo te sojo tare ko me do er ma ga wadi ay bo kusen don ay wo do di zandie ni ma di ma kan ga mal fuga ay ne ah. ha bo kusen oh. rufa ha ay wo zandie nan go si man da mal fuga ay zandie bonzo bai zai o oh, ay wi na te dai na yi mahagani Homem. Aí, tchau. ay go ga mani si nin nirga sintinda nin noka mhm. nin ni ga haw e koy beri dine haw dine haw mo gi ngai fegi zamun kun sandi yango wor kanda ni tere ni gai fegi ay muso ay <laughs> kurara oh. ok super eh. parlons de toi mai ah. mai katinin ay wala oh to ay wo nango dai kai go ay no ga yunusa wodi erraner go oh. yunusa matini gene ni yunusa me igaice da you kom ni bai ai ma haya dungu yandi borai sai lokaci kai na ga din gai mayo ke musulmi moyo ta bandi eh. wani sai ne ni fatir da yu a a ayo mil ba yu o se ni ka ni ai ga wani nin boga ga ai ga ka dun wani nin boga ga me oh eh, <laughs> ni ga yo gati yunusa musikin ba are you? Oh man. Imo kuni rigu logu. El koi begi. To ai wasi bandai. Yo zamu like ka. Oh to me ara mai chinni kai no bogja ga mo se. Oh. Din ma go mo logu kanuma ban pat. El koi begi. Yo. Jiri <laughs> foni mm. nai. Aïe. Mm. Et maintenant, Haïkala, je suis né le, 17 11 19, 17 11 1997. 1917 ebane sefa oh, to kolbe hanyanno kango ga daka tanga ta manga ah, ah? oh. nyamai no nyamai gawo to kai kaka mm -hmm. my friend Yeah. How are you? What's up? I'm fine, cool. And well, you? Welcome uh, on the studio, Kalango. Thank you to meet you. I want to pose you some question in this emission. You are going to respond. Exactly, I can do it. You are going to begin by your name. So. What's your name, Manegi? So the first name, uh, my name is uh, Al Mukhtar Salif Abu Bakr. Your name is Al Mukhtar Salif Abu Bakr. Yeah, yeah, yeah, yeah. Please, full stop. I want to drink a tea to continue. Just continue. Let let me uh, drink tea. You, you know? have to drink, my friend. Because it's not father. Father, no tea is not a father. That is good. Hey, once what means I in English Traduis-moi hey en anglais. It's the same. Mm. Hey! <laughs> yeah. vous, avez la, la, traduction de hey en anglais. It's the même same. Ah, yeah, euh, tu es né en quelle année? I was born. Yes. I was born in 197, non, 1992. 1992. 1992. 1992. On dit, on dit 1992. 1992. Hein. Voilà. D'accord. In this country, No. In, this country? I was born in every cost. Every cost? Yeah. What, what is your every cost? So, my father is a businessman. Where is Ivory Coast? What means you mean Ivory Côte d'Ivoire. Ah, c'est ça, Ivory Côte d'Ivoire. I don't understand Ivory Coast. Yeah. You are a taboo CZ. <laughs> we have, we have everybody. We have a taboo CZ in this émission. Alors, matkirite, matkinano, arne ifuno comme du batora no. amen gahamba ni aba how aba abare oh awe to faut go kandara to komedi o de hale gasintin uh-huh. ni faham oh. an fo yang gono de ni réalisateur fo go lama ni gina se ni réalisateur o gina oh. Niger 24 oh uh-huh. ai su MC Shigara de dai kano de ni ya na iguna ne ni o ni gi man da dole aina se togu na oh. ai woite yanga yo mon bai ga mila ima do andu nyaram bonu mon bai ga mila ga mila ima bai ga mila ah. ai ne harmono kan okay ai singai bol lan sara kwa ai na manan dai ai soliya di na MC wodi na go ga mm. maske za bo fu do ni ne wai bo ga ai bine ga amba mm. ni ni wa ga isi oh. ai na se to so ci soli so ane to nguna to puno go ni kan e ane hagan wani zano din ga yin sokon sokon yin sokon sokon ga fizak na caru sokon sokon ga hagai ini baita me ne ne ne sokon sokon din ban nan ga ganewa ko sokon sokon gaman sokon sokon gani ka to kace mun sokon tame tame an yi tame ni kokos it tamis tamis oh. ya, you know you know you know what is tamis you oh. want to tamis in in mutane to in in tamis parce que <laughs> wa onga mo ana ana chuta wo chega ka no din dai no ga hawo da chare ga hamba da ga mu ga dai gogate ga hawo Oh. Hmm. <laughs> Give me some information. What? Uh, Mr. You, you, you, Comment est-ce que you are uh, rencontré Juna? To yanzu dai Mr. Dondi duk da na dan taba dan turancin. Eh mana. Zan yi try in hada eh, da Hausa saboda ina jin yawa ka gane. To ya ne kun mu ya ne zancen ga mini ya ne kun ka ga juna. To gaskiya Mr. Dondi ka san ba wani abu bane. Ina jin ka dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. To na gode dan aje eh. gaisuwar gefe saboda ka san na san kaci ba ta kaitaccen <laughs> lokaci dan sauri sauri nake. Mhm. Eh gaskiya haduwar mu ta yi kyau. Eh haduwar mu ta yi kyau saboda gaskiya ina tunanin babu mutanen da suka kware wajen yin aiki lokaci guda. Mhm. Kamar mu dai trip lateral bomb fairing ba na ga ala. Sabida muna lokacin mu ba ma cin na wani gaskiya ne ce sarki goma zamani goma kimi ne amma gaskiya mu abin da muka sa gaba shine ka gane aiki kawai muka sa gaba gaskiya ne malam kuma ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu basira aikin nan cikin dare cikin rana ba zafi ba sanyi muna aiki wani lokaci ne aikin nan kun fara shi barin bushe wannan tambaya wa ta kina nan aran sai tin kankarta ba ka sa sa okay to ka san zuba nake ka sa zuba <laughs> ka tai na dan mai da wuka dan ne baka tashi tun jiya ma ni ngwa abintun yan no tibo ka eh no riga gobu cefa riga karin bono eh udo sai barzu gobu cefa ba ta kai barzo ba ka san ba ta shiga ci gaba da bayani nawa amuro agogo jijiri ifo ni ne binde gorna sungai hamnura hamnono ganan boyisi bayaga bago musunga hamnodin wati na mara sintin zama parma haya wara ninaga ne niniya eh, parce que il lokto kanje <laughs> to loku choka china sintinde dara nini mo yali gara ngwa ga a ah, a ah, to ga ha mongu nini mongu nyongo gir ga ngwa sab dir ko aram produit dir go nda mura e eh, koy be hanke ninde ni ngwa me e ham gano ngwa no ya din ga fala no e eh, ka ga se ni nan ta ga mu du ge ngwa izu futu oh kare sir mu koy never ham you e we don di mm-hmm. e wona comedy o de mana sintin kana an 2017 2017 oh 2017 voire 18 ayde ngunu aran sintin o de degni matinu aran sintin da matcinanu aran euh, sintin da Oh, to irni sintin dai filimi fono go kirni sintin da ngunu gati deshe plastic zanga kwa razibu ni faham wone woni fam ay oh. mo borino ide deux wona mm. han kirgi ci deux ra ne be terminator en non tom oh.

some message in dissemination okay. to artists exprime what means artists exprime artists sex from ya gabatar da kanshi kenan yawa kai su ma zan te dai na angala no kake yi mutum ba ku sai an angala na ga ce ba kai shi wanga yana bakin kokarin shi an ce ranar biyan bukata rai ba a bakin komai yake ba kallo can kallo can to to ka san ina yu <laughs> ina magana in ban kallon shi haushi nake ji saboda barin bashi yake gari barin zo gaban ka ka kallo na bari a kenan ba mu zan zo gaban ka wallahi bari ku ka <laughs> gaban ka za mu na zo gaban ka in nan maka kallo ha eh, eh. <laughs> na ganka na ganka so ta yauwa na ganka da ni ok at the good pour message de eh sakon da zan gabatar da shi shine Eh, a gaskiya wannan aiki mun rike shi da muhimmanci saboda mutane da yawa suna kallon shi da muhimmanci kaga tun da mun ka fara jin daɗi wannan abu kamata ya ashe mun nuna wa mutane gaskiya billahi Al-ajima muna jin daɗi mhm. tun da yanzu duk inda ka je ana kallon mu ana jin daɗi mhm. kenan ya kamata mu yi abin da mutane za su ji daɗi mhm. to kaga duk da dai arawa mutane da ka gani su ba mutanen kwarai ne ba ka gane ko yau amma dai su sun san gaskiya ko ba gaskiya ba allah sa masha allah mesdames et messieurs je vous assure qu'ils sont empêtrés de talent ces artistes ils sont à soutenir on se prend donc très très prochainement sur l'émission tous à la fara c'est à dire demain c'était le premier angle présenté par la miss Rimi hein? rim ko rim <laughs> what's be rim misali rim anangale dan kida eh, ah, no rim anangale what pronounce what can i pronounce rim in angle in, in uh, English. In English, yes. Like a rim. Yes, like One Or you say one word? it's a rhythm. Well, rhythm. Yeah, it's a rhythm. No, it is not a rhythm. It's known of person. Rabbi oh, rim. Isufu oh. Maikano. Oh, okay, rim. Means rim. Rim. rim. Nakare magana. Hasta ya da, güey. Oh. ya. Da. el no